إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ما سورة السلام عليكم ورحمة الله sannan mu da sake saduwa a wani sabon shirin na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda ta cikinsa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke ba mu tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqul wanda aka rubuta shi bayan bincike mai zurfi a game da tarihin rayuwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawlan lakubbu fil jahim ma'al usati wa 'irduka 'irduna wa ru'aka fina bimanzilati ash-shahadati was-salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma al-'udati to kamar da yadda aka ji a sauran shirye-shiryen da suka gabata har yanzu dai wannan littafi na babin shimfiɗa ne a game da yadda rayuwar larabawa take a wancan zamanin kafin haihuwa da kuma aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwan addinin musulunci a yau ma malam zai dora daga inda muka tsaya a shirinmu da ya gabata akramukallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ila يوم الدين bad بعد السلام عليكم ورحمة الله ما cikin wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda muke karanto littafin al maktum in ba a manta ba muna bayani akan diyanatul arab wato addinin da larabawa suke yi a babin da ya gabata kafin zuwan addinin musulunci da mun ce suna addini akan tsari da Allah ya aiko annabi Ibrahim da shi kafin daga baya wani mutum wanda ana iya tambayan ku wata rana wane ne ya fara shigo da bautar gunki cikin ƙasar Larabawa shine aka ce wani mutum ne mai suna amuru bin Luhayyin al-Khuzai shine ya fara kawo bautar gunki Ta tayo kuma taran a tambaye ka wani gunki Larabawa suka fara bautawa a cikin gumaka shine gunkin Hubal sai gunkin Manata sai Lata sai kuma Uzza waɗannan su ne shahararrun gumaka guda hudu waɗanda larabawa suka shahara da bauta musu, daga nan kuma aka yi ta yin gumaka iri-iri, aka yi ta sa musu suna iri-iri, wanda nan ne muka yi bayanin irin yadda ya zama bautar gunki ta yaɗu, ta fantsamu, ta game ko'ina a cikin yankin larabawa, har da wani gunki mai suna Sa'ad da wani gunki mai suna Shamsu, da wani gunki mai suna Zulkufaini, da kuma gumaka da ɗakin bautar wuta da ire-irensu da yawa, waɗanda nan ne muka tsaya inda malai yake cewa, wa haka zan tasharatul asnamu wa durul asnami fi jaziratul arab haka nan wato gumaka da butun butumi suka yadu suka barbazu a cikin wato yankin larabawa da kuma gidajen bautar gumaka din a cikin yankin larabawa din hatta sara li kulli qabilatin har ya zama kowace ƙabila fi kulli baitin min hasanamun kowace kabila a cikin kowane gida akwai ɗinɗimeman gunki na wannan gidan wato gunkin ya zama kowa akwai nasa na ajihu akwai nasa na ɗaki akwai nasu na gida akwai nasu na unguwa akwai nasu na gari akwai kuma nasu na ƙasa akwai nasu na duniya wato gunkin ya zama shi ma yana da wakilci tun daga ajihu wani yake gunkin ya sa ajihu akwai wani abin dariya da aka taɓa yi a zamanin jahiliya wani ya yi gunki amma da daƙaƙƙen dabino ya butun butumi ya ɗauka ya tafi tafiyar kasuwanci yana bauta masa to da ya shiga sahara sai abinci ya ƙare ya rasa abin da zai ci ga zai mutu sai ya fito da gunkin nan nasa ya nemi afuwa cewa zai ɓaɓɓalle shi ya cinye ya ɓalla kafa ya cinye ƙarshe ya cinye gunkin duk wannan abin da ya fashi bai ɗauka ya yi wani abin dariya ba sai bayan ya musulunta yake yin dariya shine in ya tuno da wannan kissa cewa wai na taɓa bauta wa gunki har ma wai na cinye gunkin amma ina jin wannan ba wani abu ba ne, so abin ya kai haka wa ammal masjidul haramu fakanu kadimala uhu bil asnami shi ko ɗakin Allah mai alfarma wanda muke zuwa muke ɗawafi yanzu to da can sun cika shi da gumaka maƙil aka makare ɗakin Allah da gumaka walamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama makkata wajada haulal baiti thalasa mi'ata wa sanaman lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fatahu makka ya samu gunki ɗari uku hadda sittin a cikin ka'aba da kewaye da ka'aba faja'ala ya ta'anuha bi'udin fi yadihi ya dinga tun tunkuɗe yana banke wannan gumaka da wata sanda ko kwagiri da ke hannunsa hatta ta saƙatar, har dukkan gumakan suka faɗi tare da cewa wanda aka kafe shi da tagulla amma da annabi ya zungure shi kawai sai ya faɗi thumma amara biha hafa ukhrijan minal masjidi wa hurrikat. manzo Allah ya umarni duk a fitar da waɗannan gumaka daga masallaci mai alfarma kuma ya ce duk a ji a ƙone su dama gumakan ba fa su ne abin rigiman ba masu bauta gumakan su suke kare su suke cewa gumakan nan masu kaza ai muka duba kisa annabi Ibrahim ya ishe mu wannan da ba sa nan annabi Ibrahim ya zo ya sa gatari ya sassara gumakan ya bar guda ɗaya babban ya rataya masa gatarin a wuya suka zo suka ce man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani yaro yana yawan ambaton gumakan nan da mummunan magana sunansa ma ibrahim fa atubihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun ku zo da shi a gaban mutane su shaida cewa shi yayi ko ba shi yayi ba suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ya kai ibrahim kai ne ka zo ka kakkarya mana gumaka qala bal fa'alahu kabiruhum hadha ba a abani bane wannan babban shi ne ya aikata haka fas'aluhum in kanu yantiquna amma fa sai in kun tambaye su kun ji suna magana sannan ne wannan duk labarin ya tabbata saboda haka karshe me suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ce ku kona shi ku taimaki gumakanku in kun kasance ku masu aikatawa ne ashe kenan gumakan ba su da wani amfani na amfanarwa ko cutarwa masu botan gumakan su suke fakewa da su suke cin abinci رسول الله جهاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات وكان في جوف الكعبة أيضا أصنام وصور hakanan a cikin ka'aba akwai gumaka akwai kuma hotuna da aka lillike min hasanamun ala surati ibrahim akwai wani gunki ma da aka yi shi akan surar annabi ibrahim wato butun butumi aka kalli wanda ya san sura da hoton annabi ibrahim ya zo ya zana annabi ibrahim kamar yadda suke zaton haka yake wa sanamun ala surati isma'il kuma sun yi wani gunkin shi kuma an yi butun butumi ne na annabi isma'ila alaihi masalatu wassalam amincin Allah da salati ya tabbata a gare su wa biyadihi mal azlamu a hannunsu ma akwai kibau da suke yin caca da su suka makale a jikin hannunsu wa qad uzilat hazihi al-asnamu wa muhiyat hazihi suwaru aidan yawm al-fathi mal yace duk an kwashe waɗannan gumaka an gusar da su an kuma shafe waɗannan hotuna a ranar da aka yi fatahu makka

za mu iya cewa inna shirka wa ibadatal asnami yin shirka da bautar gumaka kana akbara mazharin min mazahir dini ahli jahiliya wanda shine mafi girman abin da ke bayyana a fili daga cikin alamomi bayyanannu na addinin da ake a zamanin jahiliya alladhina kanu yaz'umuna annahum ala dini ibrahim duk da su din suna rayawa cewa sun kasance akan addinin annabi ibrahim to amma fa ba addinin an Ibrahim suke yi ba wa amma fikratu shirki wa ibadatul asnami faqad nasha'at fihim ala asasin annahum lamma ra'aw al mala'ikata war rusula wan nabiyina wa ibadallahi salihin min al awliya'i wal atqiya'i wal qa'imina bi a'malil khairi ice amma fikratu shirki shi tunanin yin shirka din wa ibadatul asnami da bautawa gumaka qad nasha'at fihim ta yaɗu ko ta taso ko ta bayyana ko ta tsuro a cikin su ne ala asasi annahum a bisa tushen cewa su lamma ra'aul mala'ikata lokacin da suka ga mala'iku wa rusula da manzanni na da annabawan Allah wa ibadallahi salihina da sauran bayin Allah na gari al auliya'i daga manya-manyan bujiman waliyan Allah wal ya'i da masu tsoron Allah wal qa'imina bi a'malil khairi da masu tsayawa wajen ayyuka na alkhairi lamma ra'awhum annahum aqrabu khalqillahi ilaihi suka ga waɗannan bangarori na halittar Allah su suka fi kowa kusa da Allah wa akramahum darajatan su ne mafi karama a wajen daraja wa azamuhum manzilatan indahu su suka fi kowa matsayi mai girma a wajen Allah wa annahum qad zaharat ala aidihim ba'd al khawariq wal karamati kuma suka ga shashin abubuwa masu ɗaura kai da karamomi da abubuwan ban mamaki sun bayyana a hannun waɗannan bayan Allah zannu anna Allah atahum shay'an min al-qudrati wat tasarrufi sai suka ɗauka cewa Allah ya ba wa waɗannan mutanen wani iko da wani tasarrufi fi ba'dil umuri daga cikin wasu shashin lamura allati takhtassu billahi subhanahu wata'ala wacce take banci Allah subhanahu wata'ala wato ganin Allah ya ba wani girma ya ba shi iko ya ba shi ɗaukaka ya ba shi karama ya ba shi mutunci ya ba shi daraja sai wani ya ɗauka cewa kamar wato ya ƙwaci wannan abin ko ya ari wannan abin ko ya karɓi wannan abin daga hannun Allah don haka maimakon a tafi wajen Allah kai tsaye sai a raɓe a biya ta gurinsa a ga cewa zai ma iya yin abin da ma Allah zai yi ko da ba a je wajen Allah ba. Imala ya ce wannan shine tunanin da ya fara shiga cikin kwakwalwarsu don haka suka rabu da Allah suka kama wasu abubuwa. kamar yadda ya faru a wannan kasashe namu lokacin da ake bautan dodanni ake bautan su burtuntuna su inna uwa su su mai danko da fulani mai kokuna da wasu abubuwa da iskokai da ruhanai da mutanen boye da fatalwa da dodanni da sauran irin waɗannan abubuwa duka aka kudiddire su alhalin cewa babu wani abu in ba aljani da mutum da mala'ika ba shi ko mala'ika baya shiga wannan tarkacen namu kenan ya rage saura mutane da aljanu su suke jijjuya irin waɗannan abubuwa domin biyan bukatunsu shine malai yace wannan shine zaton da dan adam yayi cewa zai iya samun wani abu na Allah a wajen wani daga cikin halitta Allah كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات وأنهم kuma suna ga saboda wannan tasarrufin da suka samu wannan dama ta jujjuya abubuwa da suka samu wali ajali jahihim wa manzilatihim saboda kuma girman su da matsayin su inda Allah a wajen Allah yastahiquna an yakunu wasata bainallahi subhanahu wa ta'ala wa bain ammati ibadihi suke ga sun cancanci su zama ‘yan tsaka-tsaki, su zamo wasuɗa, su zamo tsani tsakanin Allah da kuma dukkan bayinsa ko gama garin bayinsa gaba ɗaya. Falayan bagili Ahadi suna ga baya kamata ga wani an yi uri da haji tahu alalla, ya bujiro da bukatarsa kai tsaye wajen Allah, illa bi wasu tsati ha'ula'i dole sai ya biyo ta ɓangaren waɗannan. shi yasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu me yasa kuke bauta gumaka sai su ce mana abuduhum illa yuqarribuna ila allahi zulfa ai ba ma bauta musu sai dan su zama tsanin da za su kusanta mu zuwa ga Allah mu samu babban rabo wato sun yadda akwai Allah amma suna ga Allah a zaton su ko a su kamar aiki ya masa yawa in ka tafi gare shi kai tsaye kowa ma ya zo to ana ta kokarin wancan sai a manta da taka dan haka amma in ka samu wasu wakilai da su za ka gaya musu bukatun su kuma su je su gaya wa Allah suna ga wannan kamar wato takaita hanya ne har suka an bada misali cewa ai kamar yanzu sarki ne ba za a iya zuwa gurin sa lokaci guda gaba ɗaya wato suna kamanta Allah da halittarsa to haka wannan shine kuskuren da ya faru har aka kai ga ta gumaka illa biwasitati haula dole sai an bi ta tsanin waɗancan li'annahum yashfa'una lahu inda Allah suna ga sune ne za su zame musu wato masu ceto a wajen Allah subhanahu wataala wa anna Allah la yaruddu shafa'atahum li ajali jahihim kuma suna ga Allah ba zai mayar da alfarmar da za su nema ba ko ceton da za su nema ba saboda matsayin da suke da shi a wajen Allah kazalika la yanbagil qiyamu bi ibadatillah hakanan suna ga baya kamata mutun ya tsaya ko baya tabbata mutun ya tsayar da ibata ga Allah illa bi wasata haulai dole sai ta hannun waɗannan li'annahum bi fadli martabatihim sawfa yuqarribunahu ila Allah zulfa suna ga saboda falalan darajarsu da matsayinsu da sannu za su kusanta mutum zuwa ga Allah samu babban rabo malaci wannan shine tunanin da ya zauna a zukatansu wanda ya kawo akai ta gumaka cewa su gumakan abota musu su kuma su gaya wa Allah wato sun zama tsani kenan tsakaninsu da Allah walamma tamakkana minhum hadha dhannu malaci da wannan zaton ya samu gindin zama a cikin su wa rasakha fihim ya tabbata a cikin su hadha itiqadu wannan kudirin mummuna ittakhazuhum awliya sai suka rike su a matsayin wato masoya majibinta Waje wasilatan suka sanya su sune tsani sune yan tsakatsaki fima bainahum wa bainallahi subhanahu wa ta'ala su zama sune tsani tsakaninsu da tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala wa hawalu taqarruba ilaihim suka yi ƙoƙarin neman kusanci gare su bi kulli ma ra'ahu min asbabut taqarrubi da duk abin da a suke ga zai kusanta su zuwa ga waɗancan gumaka su kuma kusatan su kusantar da su zuwa ga Allah fanahatu da haka suka wato kera suka sassaka lemu uzamihim suwaran mafi yawansu suka yi musu surori wata masila suka yi musu butun bitimi amma ta tadabuqi suwarihim amma haƙiƙan wato dacewa suran nasu allati kanu alaiha wato waɗanda suke kai wa imma khayaliya ko kuma sura ce ta zato tudabiqu ma takhayyalu lahum min su suwari fi azhanihim wanda suke ga za ta yi daidai da abin da suke rayawa a cikin kwakwalansu da tunaninsu na waɗannan surori wato ko dai a ɗauki surar wani mutum da ya rasu a yi wani gunki da zai dace da su iri ɗaya ko kuma a yi wani abu mai ban tsoro kamar irin gunkinan nan na indiya sai ka ga gunki da kai hamsin da kai talatin da kai arba'in da hannaye kuma tili wato dan a maka barazana sosai ka san fa wannan abun bautan ba ma fa kansa ɗaya ba ba ma fa hannunsa ɗaya ba dan kakka zo ka ga hannunsa biyu ne ka ɗauka cewa lokacin da yake ba wani kai ba za ka samu ba to sai a masa hannaye da yawa duk kaga wannan barazana ce kuma sura ce khayaliya a tunaninsu ne suka ga bari wani abu mai ban tsoro ko mai ban mamaki ko mai ɗaukan hankali ko mai razanarwa ko kuma wani abu mai ban al'ajibi da ban mamaki wanda zai ja hankalin jahilai su ga cewa ya bambanta da su ko kuma a yi shi akan surarsa kamar da muke ganin suran buda yadda budan yake ɗan gajere mai ciki mai ɗaura zani baya sa hula baya sa wando baya yawo da takalmi sai ya sa yalan mayafi to haka zaka ga cewa haka aka suranta shi haka aka yi shi to da haka malai ce kenan gunki ana yin sa kashi biyu ne akwai gunki da ake kallon surar wani mutum sai a yi ta daidai da wannan surar akwai kuma wanda ba ma wani abu mai irin wannan surar sai a yi shi kawai dan barazana da ban tsoro kuma a dinga bauta masa wa hazihi suwar wata mafilu, mala ce waɗannan surori da waɗannan butun butumi yallati tusamma bil asnam ta ita ce ake kira gumaka ko ake kira gunki سالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وربما لم ينحتوا لهم صورا ولا تماثيلا mala ya ce wani yayin ma ba sa kwalkwala wato ba sa eh, sassaƙa su a bisa wata sura ko su yi su da wani batun mutumi bal ja'alu quburahum wa adrihatahum wa ba'da maqarratihim wa mawadi'a nuzulihim wa istirahatihim makina muqaddasa ice wata rama kaburburan wasu bayin Allah ne da suka rasu wa adrihatahum da kuma gurin kwanciyarsu wato inda suka cika wa ba'da maqarratihim da shashin guraren zamansu su ko inda suke bada ilimi ko inda suke zaune ko inda suke ibada wa a nuzulihim ko wani guri da suke sauka wasu wastirahatihim ko kuma inda suke hutawa sai su mai da shi a makina muƙaddasa guri ne mai daraja mai kima a ce wani bawan Allah ya taba zama a nan to sai a share gurin a killace gurin a kewaye gurin a mai da shi wani guri na musamman ko a ce kafa wani ta taba taka nan sai a kewaye gurin a dinga neman tabarruki ana shafa shi wa qaddamu ilaiha nuzura wal qarabin har suke gabatar da wato bakance mutum ce nayi bakance sai na je na taba gurin da kafa wani ta taba ko hannun wani ya taba wal qarabin ko mutum ce sai naje nayi yanka a guri kaza da yake da daraja saboda wani bawan Allah ya taba zama a gurin ko ya taba tsayuwa a gurin ko ya taba huta a gurin ko anan yake bada ilimi ko anan yake bada karatu ko anan yake ibada ko anan aka san shi ko anan ya rasu ko anan aka binne shi wa ataulaha bi a'malil khudu'i wa ta'ati taka suka zo da ayyuka da ke nuna ƙanƙan da kai da kuma biyayya wa hazi adrihatu waɗannan kaburbura wal maqarratu da waɗannan gurare matabbata da waɗannan mutane suka zauna wal mawadi'u hiya allati tusamma bil awthani to irin waɗannan su ake kira awthan wato malai ya so ya bambanta mana tsakanin asnamu da awthanu shi asnamu shine abin da aka suranta shi a bisa wata sura ko ta mage ko ta mutum ko ta butun butumi ko ta saniya ko ta kaza akwai abin amma an yi shi da wata sura shi ake kira asnam shi ko ausan shine ko da ƙasa ka tara kake ga ƙasan nan za ta amfane ka to wannan ita ake kira ausan da haka kenan bambanci tsakanin asnamu da ausanu ausanu duk wani abu ko tarin ƙasa ko hula ce ko guri ne ko bishiya ce ko wani abu ka ɗauka cewa zai amfane ka ko zai cutar da kai ko zai sa maka alheri to wannan shi ake kira authano kamar yadda da ake ganin cewa a je kan dala har ma muna yara an taɓa bamu kissa cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi sallah a kan dala wai yana tsakar sallah sai wata karuwa ta zo da kare suka tsallaka sallarsa saboda haka ne aka fasa mayar da Kano maka aka mai da ita can kaga daga jin wannan kasan tatsuniya ce ko irin wasu abubuwa a ce akwai masu kwanciyar tsakar ɗaki ko a ce akwai kwanan gidan ɗan kabiru ko a ce akwai mai danko ko inna uwasu ko barahaza 'yar fulani mai kokuna duk irin waɗannan abubuwa ne na tsafe-tsafe da camfe-camfe da bori da abubuwan da ba su da tabbas ba su da asali irin su fatalwa irin su dodanni har sai ka ji iyaye mata suna ce waɗansu ga dodo nan alhalin ko babu wani abu dodo babu wani abu fatalwa annabi ya ce lagula. ba magana fatalwa aljani ne kawai yake wasa da hankalin mutane idan suna addu'a suna neman tsari da can muna yara a garin nan har akwai wata aljana da ake kiranta yar madabu yanzu da karatu aka yi makarantun islamiyya aka yi makarantun alkur'ani mutane suka samu ilimi na addinin musulunci duk waɗannan abubuwan yanzu ba za ka ji ana cewa ga su ba ba wani za ka ji yana cewa ga wani yar madabu ko yar ina ce ko ma yar ina ce so da irin waɗannan in mutane suka samu ilimi suka fahimci tarihin annabi da yadda ya zo ya kau da irin waɗannan canfa-canfa daga cikin al'umma da ana koya mata wannan kwanan gina ɗan kabiru tarfatse fatse tarfatse tse fatsi binta zan yi fitsari da sauran irin waɗannan abubuwa na jahiliya waɗanda yanzu duk ilimi ya zo ya share su ki ɗaya babu su to shine abin da malai yake faɗa cewa kafin zuwa addinin musulunci da an samu irin waɗannan shirman amma da ilimi ya yaɗu addini ya tabbata a zukatan mutane duk sai waɗannan shirman da shiriri ta tafi da can ba muna gani ba in ana roƙon ruwa a zo ana cewa mai wandan ruwa halilu mai rawanin ruwa halilu ka ba mu ruwa mu sha a kaga yanzu ba a faɗan wannan yanzu ta ake Allah ya bada ruwa a shi مشاة وفي هز اللواء رؤت حاج ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات yanzu kuma sai bangaren amsa tambayoyin da masu sauraro suke aikowa zuwa ga wannan shirin tambayar mu ta farko tana cewa assalamu alaikum dan Allah malam daga annabi Ibrahim zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekaru nawa aka samu a tsakanin su to masu malamai suna kaddara waɗannan shekaru da shekara dubu hudu wasu kan ce dubu uku ko dubu biyu so babu dai wani abu tabbatacce da za ka iya gini a kansa amma dai akwai shekaru mai yawa musamman muka duba tsakanin adinana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai mutum ashirin sannan daga nan zuwa annabi ibrahim kuma akwai mutum arba'in akalla mutum sittin da ɗaya mutum sittin da ɗaya ko shekara hamsin hamsin suka yi kaga shekarun da yawa balle wani yana haura saba'in wani yayi 80 tamanin wani yayi ƙasa da haka wani ya sama da haka saboda haka akwai shekaru mai yawa amma bizabt mu iya cewa tabbas ga yadda suke wannan ba mu da masaniya akan wannan wannan ya ce assalamu alaikum dan Allah malam ya koki nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarta da kansa daga awwal malam dogo makurari. to abinda malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci yaƙuƙuwa guda ashirin da bakwai a cikin waɗannan yaƙuƙuwa waɗanda aka yaƙi ko manya-manya da aka yaƙi daga cikinsu guda tara ne waɗannan yaƙuƙuwa sun haɗa da gazuwatul abuwa'i wanda aka yi a watan safar shekara ta biyu bayan hijira da kuma gazuwatul buwat wanda aka yi a cikin watan rabiul awwal shekara ta biyu bayan hijira da gazuwatul safawan wanda aka yi a watan rabiul awwal shekara ta biyu bayan hijira da kuma gazuwatul ushaira wanda aka yi a cikin jumadal ula shekara ta biyu bayan hijira da kuma yaƙin badar wanda aka yi shi a watan ramadana shekara ta biyu bayan hijira da kuma gazuwatul kudiri wato yakin kujiri wanda aka yi da banu sulaimin a cikin watan shawwal shekara ta biyu shi ma bayan hijira da kuma yakin banu kainuka a wanda aka yi a cikin watan shawwal shekara ta biyu shi ma bayan hijira da yakin sawik wanda aka yi a watan zulhijja shekara ta biyu bayan hijira da kuma yakin amar wanda aka yi a cikin watan zi amar wanda aka yi a cikin muharram shekara ta uku bayan hijira da kuma yakin furudi wanda aka yi a buhuran a cikin watan rabiul akhir shekara ta uku bayan hijira da kuma yakin Uhud wanda aka yi a watan Shawwal shekara ta uku bayan hijira da yakin Hamra'ul Asad wanda aka yi a watan Shawwal shekara ta uku bayan hijira da yakin Banu Nadir wanda aka yi a watan Rabiul Awwal shekara ta hudu bayan hijira da kuma yakin Badar na biyu wato wanda Quraysha suka fito da niyya a sake karawa wanda aka yi a watan Sha'ban shekara ta hudu bayan hijira da kuma yakin Dumatul Jandali wanda aka yi a watan Rabiul Awwal shekara ta biyar bayan hijira da yaƙin banin musdalaki wanda aka yi a watan sha'aban shekara ta biyar bayan hijira da yaƙin ahzab wato yaƙin gwalalo wanda aka yi a watan shawwal shekara ta biyar bayan hijira da yaƙin banu quraiza wanda aka yi a watan zulqa'ida a shekara ta biyar bayan hijira da yaƙin bani lihiyan wanda aka yi a cikin jumadal ula shekara ta shida bayan hijira da yaƙin hudaybiya wanda aka yi a watan zulqa'ida a shekara ta shida bayan hijira da yaƙin zikaradin wanda aka yi a cikin watan muharram shekara ta bakwai bayan hijira da yakin Khaibar wanda aka yi a watan Muharram shekara ta bakwai bayan hijira da yakin Zatul riƙai wanda aka yi a shekara ta bakwai bayan hijira da yakin Fatahu Makka wanda aka yi a shekara ta takwas bayan hijira da yakin Hunaini wanda aka yi a watan Shawwal shekara ta takwas bayan hijira da kuma yakin Ta'if wanda aka yi a watan Shawwal shekara ta tara bayan hijira sai yaki na ƙarshe shine yakin Taboka wanda aka yi a watan Rajab shekara ta tara bayan hijira waɗannan su ne yaƙuƙuwa guda ashirin da hudu waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi ya yi banda hare-hare guda saba'in da uku wanda a ciki waɗanda aka wato gwabza yaƙi a cikinsu su ne guda tara wato daga ciki akwai yaƙin badar akwai yaƙin ahzab akwai yaƙin uhud akwai yaƙin banu nadir akwai banu qainuqa'a akwai banu quraiza akwai fatahu khaybar akwai ahzab akwai banul mustalaki waɗannan su ne wasu daga ciki ko mahimmai sai fatahu makka su ne waɗanda ake ganin an yi yaƙi a cikinsu a cikin waɗannan yaƙuƙuwa ko shahararrun da aka yaƙi a cikinsu a cikin waɗannan yaƙuƙuwa guda ashirin da bakwai da muka lissafa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات da haka ne kuma muka zo ga ƙarshen wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda ta cikinsa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke ba mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi sallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum sai kuma a tarbe mu a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin sai Alhaji Kabir Sani Kwangila ya kasai da ke daukar nauyin kawo muku shi wanda muke addu'ar Allah ya saka masa da alkhairansa amin summa amin a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa shirin ya zo muku a cikin nasara جعفر habib ja'far عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسول الله قد أسفلت دمعي ونزل قلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزاق وفي وفيها الزل وائر اتحاج ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات شرط على أسانا تستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم إذا خنعتم خنوع الموفضين